الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لم درسينا تريد ثلاثين دهدو أتخن كراتمنا الجامع الصحيح نا إمام مسلم يو عشرين دقيقة وطن سفر هجرة دبو دريه دا أربعين دهدو شاتكوس غوطن ترى شكرة دبو بيو دا عشرين دبيو تميلادية yau za mu tashi kitabu salatil idain na arab babu wani abu na eh a ya ishe shi ya yi koyi da annabu sallallahu alaihi sallam ya ishe shi cewa wazifar sa wazifar annabu sallallahu alaihi sallam <laughs> eh mutumin da yake yin abinda da annabi ne yake yi sallallahu alaihi sallam آه، الإمام آه، آه، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أما حديث ضعيف يعني <laughs> <laughs> ايه wai ko shine zai bayyana falalan liman eh. a yi yana ganin dai falalan liman ai takmun akan cewa ita ce wazifar annabi sallallahu alaihi wasallam rana ai wajen karatun bukhari wani ya yi tambayar ai cewa wanda cewa wai a tunda an faɗi falalar zuwa da wuri man bakkara wa takar hmm. kan cewa gashi har zai samu ladan kamar yayi ya yayi layya da da taguwa to shi kuma fa liman fa shi kuma yana zuwa kawai zai haye ne shi ba zai samu wannan falalar ba ba zai zo ya zauna a cikin masallaci ba sai nake to waye ga to waye ga masa cewar shi liman zuwan nasa na karshe da yake yi di ya fi masu ya fi mama mai hadayar wannan tunda shi yana yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne eh. ba itin baɗi yake zo ba ba itin lar yake zo ba ba ne ba amma baya daga cikin baya daga cikin sani'in ah, ah, ah, al ba haka suke ba eh lokacin yayi sai su shigo suna shigowa sai su tashi a masallaci to akwai ofis a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? Hmm? kuma in sun zauna a ofis zai zamanto kamar zama a masallaci? wani misali a bani hukuncin masallaci a yanzu a ba shi hukuncin masallaci <laughs> kuma kuma zaman da kuma idan shi a lokacin liman yake shirya hudu ba ba ibada yake yi ba <laughs> ya zai ɗauki hukuncin masallaci inda sahu ya kai ya zuwa gare shi za a iya bayyana ingancin sallan kamar ɗakin da aka ce yana sade da ɗakin da su humaid ibn abdurrahman da wane ne wannan da urwata bin zubair suke sallar juma'a daga ciki ɗaki ne wanda yake ba a cikin masallacin ba amma suna sallah daga nan wajen mm, amma wannan duk akan ingancin iktida ne da wanda yake ba a cikin masallaci ba sahu ko da sahu bai kai masa ba sun kawo shi wajen raddi da shafi'iyya da suke cewa dole sharaɗin ittisa sharaɗin koyi da liman ya zamanto sahu ya sadu mm. amma ta za a ɗauki hukuncin masallaci ya zai zamanto a masallaci yake

idan idan mutum idan wato idan mutum yayi tahiyatul masjid a nan ɗakin malam Usman in ya shigo masallaci ba sai ya saki tahiyatul masjid ba ko <laughs> eh kawai maktabatul haram a ai maktabatul haram in kana cikin maktab sai dai da yake yawa yanzu mutum yawa yanzu mutum ya shigo masallaci Eh? sai ya wuce ɗakin malam usman in yaje na wajen sai ya tahiyatul masjid a me zahirin yana cikin masallaci bai wata kofa da ya shiga ba sai cikin masallaci ya shigo kama fitar da shi daga cikin masallacin da kofar da za a kulle an aka kulle shi kenan domin mai ba za ta zo ta zarge shi ba a wajen eh eh Ah, to haramun ne mace ta shigo cikin masallaci ya shiga ciki wato ko da ya mu'amala aure da matarsa a cikin nan wajen to shi ya ce duka yanzu yanzu akwai fa masallatai da ake yin banɗakin liman

daga ofis yake shi ne zahiri gaskiya in dai haka ne idan dai idan dai a a na'am eh masu itikafi kwarai cin abinci wannan ba hujja bane Mm, inda ake ajiye fitilun masallaci ba gaskiya ne na'am a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masallaci suke ba kofar su tana shiga mm, kofar su tana shiga shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace suddu kullu hauka illa khawkhata abi bakr ahsant ibrahim ka kawo mana hujja alhujjatu damiga ala ƙaunin buhari kai hujjar buhari shine kan cewar ta cikin masallaci ake shiga ko ba to da gidajen sahabbai haka yake shi yasa nema dalilin da yasa aka saukar da ayar illa abiri sabili idan sun yi janaba a cikin gidansu in za su fita su je su ɗebo ruwa sai sun kutsa ta cikin masallaci saboda kofar su tana fadawa cikin masallaci saboda haka sai aka ce musu la taqrabu salata wa antum sukara wala jun hatta ta'lamu ma wala junuban illa abiri sabili sai dai masu ketawar hanya shine kawai aka yi musu ruksa saboda kaga gidajen su ba masallaci bane baya daukar masallaci Na now malabai a bari mu karasa wannan tukuna ka kawo mana alhujjar damira akan kaulin bukari <laughs> na'am to an gama da wannan matsala akwai wani kaulin injiniya na kana injiniya kana da magana ne akan wannan <laughs> na'am to me ne ɗaya maganar Alhaji Ibrahim na'am Mm. kamar na kawo gida da niyyar na so masallaci dole mm. zauna ne karatun qur'ani mm. sai na zo nan ne musaffa tare da su mm. wannan zan samu wannan nan ne ko da daban a baka samu a cikin masallaci ba dai ko baka samu a cikin masallacin da baka shiga masallacin ba to <clears throat> bismillah kitabu salati al-eidain بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وما تيسر لنا من القرآن أيوة كان كلمات طيب، أعلم إيه؟ كيكو إيه. أعلم إيه؟ نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى نعم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا نعم. إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم الحمد لله بارك الله فيك نعم فيقول المصنف رحمه الله نعم كتاب صلاة العيدين نعم كتاب صلاة العيدين للتاف سلر wato sallar idin nan guda biyu idul abha da idul fitr wa hiya inda jumhur sunna daga cikin sunnoni al-mu'akkada ita ce wanda cike annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama akai wan zuhuru fihi wajaba wa sunnatun ma ahmadun qad wadaba alaihi wan zuhuru fihi wajaba ya dawwama akanta kuma yayi muwazaba akanta kuma ya bayyana ta ita ce as-sunna wa qala abu hanifa hiya wajiba hmm. wasu yawanci duk mun san dai hadisin da suke sarrafar da da suke sarrafar da dukkan sunnoni daga farilla zuwa zuwa zuwa zuwa daga farilla zuwa sunnoni shine hadisin hal alayya ghayruha hadisin imam ibn sa'alaba yace la illa an tatawwa na'am qala hadathani muhammad ibn rafi' na'am wa abd ibn humayr na'am dukkaninsu daga abdurrazzak ibn hammam as-sana'ani ibn rafi ya faɗa a hadisinsa ya ce haddasana abdurrazzak ya mun karanta hadisi wajen ibn juraij alhassan ibn muslim ya karanta mun hadisi daga tawus shine ibn kaisan daga abdullahi ibn abbasin ya ce شهدت صلاة الفجر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ناهل شي سلر إيد فطر إيد كرم سلة تارد النبي الله صلى الله عليه وسلم دا أبي بكر دا عمر دا عثمان فكلهم يسليها قبل الخطبة dukkaninsu suna yin suna yin sallar kafin kudu ba sannan sai ya yi kudu ba ya ce فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده kamar ina ganin sai annab sallallahu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako wato ma'ana ya sako a domin ya sako daga kan wato ya sako domin ya sallar ya sako domin ya kudu ba kai ka anni anzuru ilayhi kamar ina ganin sa hina yujallisur rijal yayin da yake zaunar da mutane biyadihi da hannunsa to yake umartar su da su zauna ku zauna ku zauna mhm thumma aqbala yashquhum a wannan bayan ya gama kudubar kenan bayan ya gama kudubar thumma ya yashquhum sannan ya fuskanto yana keta tsakaninsu su har sai da ya zo wajen mata tare da shi bilal na tare da shi sai ya ce Ya يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 'ala أن لا na billahi شيئا yace ya kai ya karanta wannan ayar ya kai wannan annabi mai girma idan muminai mata suka zo maka suna yi maka mubaya'a akan ba za su yi tarayya da Allah da komai ba sai ya karanta wannan aya har sai da ya gama karanta ta sannan ya ce yayin da ya gama karanta wannan aya ku kuna kan wannan alazaliki to alazaliki ko ku kuna kan wannan sai wata mace guda ɗaya ta ce ba wanda ya yi masa jawabi daga cikinsu sai ta ce na'am ta ce na'am ya annabin Allah ba a san wace ce ba a lokacin nan ya ce ya ce to ku yi sadaka sai bilal ya shimfiɗa wato ya buɗe ya shimfiɗa tufarsa sannan ya ce to ku zo wallahu akbar kaga haka yace musu yace abi wa ummi mahaifiya mahaifiyina da mahaifiyata su zamanto fidiya gare ku ya ku wa'annan mata فجعلنا الفتق والخواتم في ثوب بلال sai suka haɗu wato suna jefa wato awarwaro wal khawatim da kuma wato ƙawanya fi thawbi bilal a cikin tufar bilal da wannan sifar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya sallar idi ce da ibn abbas ya rike ya tabbatar da huɗuba bayan idi kuma ya tabbatar da cewa bayan ya yi huɗubar bayan idi ya keɓance hudu ba da yi ma mata mm. ya je wajensu ya karanta musu wannan ayar wato sai da zamanto kamar hudu ba ce wanda ya keɓance ta da su wanda wannan zai asali ne kan cewa a keɓance mata da hudu ba a ranar sallar idi bayan an yi hudu ba da kowa da kowa zai ji to idan aka tsaya aka duba kan cewa al-maqsud shine a shine wato keɓance su da hudu aka duba cewa al-maqsud shine ajiyar da su to aka ce akwai lasfika ba sai an je ba amma aka duba kan cewa al-maqsud na musu na keɓance su da hudu ba shine ai musu ta'alimi wanda yake banta da su kaga ko sun ji na kowa da kowa kuma sai su ji wani nasu wanda yake keɓantacce kamar yadda yake wannan ɗin kaga ai wani abu ne wanda yake keɓance su tunda da ya ji ya karanta musu wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a da kuma umarnin su da yayi sadaka yace fa inni ra'aytu kunna aksara ahlan ahlin nar eh wannan hadisi da a lokacin ne ayya fara to kaga wannan yaqwa cewa al-maqsud da wannan hudubar ba wai ajiyar da su ne saboda basu ji ba lokacin da aka yi hudubar kowa da kowa bal maqsud ajiyar da su abin da yake ya bance su idan ya je wajen su ya musu ba ya tattaka ya je game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ita ma sunna ce na'am ba za ka shigar da musa minist ko eh, <laughs> eh bro ba ijibari eh, saboda ai mata suna da abin da yake bance su amma dai ba mu sani ba me fuka suka ce akan wannan hmm. kaga yace wa fi hadhihi al ahadith istihbab wa'd an nisa وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموؤوض أو غيرهما أي ai أي وانا شيني wannan كدن إدن إدن idan idan akwai dan wani abu na cuta a cikin zuciyar shi liman ko yana dan so ya dan yi hange hange to kaga sai yayi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ana hakan ma hudu eh. ba za sai a sana a ce mata ku tsaya liman zai zo muku hudu ba ta musamman hmm. to kaga dai gashi nawawi ya ce shikenan wa haza istihbab wa'd an-nisa hmm. na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وابن أبي عمر ayyubu saktiyani ya ce na ji a tsa'a ibn abi ya ce na ji abdullahi ibn abbasin yana cewa ashadu ala rasulillahi sallallahu na yi shaida ga Ah, na yi shaida ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la da Allah ya yi sallah kafin hudu ba yace sannan yi hudu ba fara'a nisaa to kun ji to kuma wannan fara'a annahu lam yusmi'in nisaa sai ya ga kan cewa bai jiyar da mata ba sai ya zo musu sai ya tunasar da su ya yi musu wa'azi kuma ya umarce su da yin sadaka eh, bilal kuma yana mai faɗi da tufarsa wato ya yi ishara da yadda ya shimfiɗa tufarsa sai ka ga mace ta haɗu tana jefa wato a ƙawanya da awarwaro wa a da kuma dai wani abu wato wanda za ta bayar sadaka hmm. kaga wannan sarihi ne akan cewa ya ga kan cewa bai a hashe a a ba alkazi iyaz ya ce ya ce wa amma nuzulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi ila nisa Eh, saukar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudu basa zuwa wajen mata idra'a annahu lam yusmi'hunna fa dhakarahunna da yayin da yaga kan cewa bai ji yadda su ba sai ya je musu wa'azi fa hadha kana awwal islam wannan a farkon musulunci ne wa ta'kidu bai'atil islam da karfafa bai'ar musulunci wa fi haqqi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin haƙƙin sa annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ibtida'i at-ta'lim eh, wa fi ibtida'i da kuma farkon wato eh, karantarwa wa khasin lahu kuma wannan khususiya ce gare shi wa laysa al a'immati fi'luhu wannan baya kan limamai su a ce su za su rinka haka wala yubahu lahum al khutba bi nuzulin baya halatta a gare shi su yanke huduba da sauka li nisa domin su ma mata wa'azi wa man ba'uda minar rijal da kuma wanda ya nisanta daga maza wa qawlu ata'in fil um abinda ata ya fada a cikin al um inna zalika li haqqun alaihim ya'ni al a'imma wa ma lahum la yaf'aluna zalika ghayru muwafaqun alayhi to kaji ata yace yace wannan haƙƙi ne akan su a jinsi wa qala sallallahu alaihi li yuballigh ash-shahidul ghaib ولعل فعله كان لتأكيد Kama كما قال حين تلا عليهم الآية أنتن ala ذلك to dai muna ganin a yi ɗin shi ne fi ina magana da wata da riga mutum cikin kun da abin da annabi ya ce annabi ba kun wani da zai zo gana bala mutum sai mu cike mu ya an ce liman ya zo da haka na'am hmm. Eh. ba abin da ake a ba wani liman ya to wajen mata ya ce zai hudu ba ba hmm. na'am a ina ma zai yaushe ma za su ga liman hmm. a <laughs> <laughs> قال وحدثني أبو الربيع الزهراني نعم. أبو الربيع الزهراني هذا انتدني وانا حديثي قال حدثنا حماد امم حماد ابن زيد يا أول إسنادي قال وحدثني يعقوب يعقوب الدورقي نعم نزوى حدثني أبو الربيع الزهراني حدثني حماد إيه نعم نعم نعم حماد ابن زيد نعم وحدثني يعقوب يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إيه إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ابن عليا كلاهما عن أيوب ده حماد ابن زيد ده شي إسماعيل ابن عليا ده سوسو سبينسو ده أيوب ده وانا إسناد كتن كتن واتو كتن كتن سا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم الحمد لله ومحمد بن رافع نعم بن رافع إيه قال حدثنا عبد الرزاق Abdulrazzaq As-Sanani. Ibn Jurayj Abdul ya zan mun karanta hadisi a wajen sa. Yace ata mun karanta karanta hadisi a gabansa sa. Daga Jabir dan Abdullah yace ji shi yana faɗa. Haƙiƙa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ranar ƙaramar sallah fa yayi sallah. sai fara yin sallah kafin hudu ba sannan yi ma mutane huduba فلما فرغ نبي الله sallallahu alaihi عليه وسلم نزل yayin da annabi sallallahu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama to ka gani wato ba kaga ba sabanin abin da alqadi iya zai ce liman ba zai yanke hudu ba sai je wajen mata ai wannan falan ma faraga sai da ya gama sannan ya je wajen mata na'am wa atan nisaa sai sannan kuma ya zo wajen mata sai ya tunasar da su ya alhali yana jingina akan hannun bilal wato ya kama bilal haka ya rike shi Wa ko da yake yadi zai zamanto ba ka faɗa ba ya rike hannunsa haka hmm. eh mm-hmm. na'am shi kuma bilal yana shimfiɗa da ya shimfiɗa tufarsa mata suna jefa sadaka a ciki sai na ce ma ata wannan zakar zakar da kai ce sai ce a'a walakin sadaqatan yatasaddaqna biha hina ba a sadaka ce waɗanda wadda suke sadaka da ita a wannan yayi tulqil mar'atu mace tana jefa fatkaha shine wato awarwaranta suna jefawa suna cewa suna jefa afwan al-khurs wanda yazo a wancan hadisin tulqil khatam wal khurs al khurs dan kunna ne me kwandage gunduwa na kafa munduwa na'am hanya kwa ta za a yi don الحلقة من الذهب والفضة الحلقة حلقة to amma kwandage ai zai zamanto a warwaro ma ai eh, eh. na hannu eh. Eh. akwai ko na kafa eh. ita ce wunduwa ai munduwa munduwa da mim ce ba da wawu ba ce hmm, hmm. na'am bari mu ga abin da qadi iya da ce akan ta ta a cikin masharif al-anwar tilmar al-mar'atu tulqi فهذا بالضم وهي الحلقة تكون في الأذن لو كنا كنا وفي البارئ هي القرط تكون في حبة والقرط في حلقة واحدة نعم نعم نعم قلت لعطاء نجم عطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يضرب ويذكرهن وهي كيضب وهي الحلقة تكون في الأذن كما في مشارق الأنوار وتنشي مشارق الأنوار qadi iyad ya keɓance shi da alfazus sahihain wal muwatta garibul hadith na alfazus sahihain wal muwatta na'am eh. qala uh-huh. ya ce kuntu li ata sai ce ma ata a haqqan ala al-imami al'ana an ya'ti ya nisaa hina yafrugu fa yuzakkiruhunna shin haƙi ne wato wajibi ne akan liman a yanzu idan ya rinka zuwa wajen mata yayin da ya gama hudu ba domin ya tunatar da su ya ce na'am cikin ga i ƙala i wa rabbi kul i wa rabbi eh. kamar mu wayan da muke faɗa a hausa i <laughs> la'amri na rantse da wato na rantse da rayuwata to kaga wannan ba za a ce yana daga cikin rantsuwa da wannan Allah ba dan wannan abu ne wanda yake lagawul yamin ya riga an saba yana gudana a harshe ana fada ba za a ɗauke shi a bashi hukuncin rantsuwa ba eh al'ada ne eh la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum eh shine lagul yamin inna zalika la haqqun alaihim wannan haƙƙi ne a kansu kuma lahum la yaf'aluna zalik me yasa ba sa yi hmm, wato wannan yana yana sukan su akan rashin hmm, yana sukan su akan rashin to mu ma kun ga mu ma hammu kenan yanzu hmm, liman barista <laughs> ఇంకా ఇదే చేసే ta tafi wajen mata kaga yace qala al-qadi hadha alladhi qalahu ata ghayru muwafaqun alayhi sai nawo yace walaysa kama qala walaysa kama qala al-qadi bal yustahabbu إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتتر يترتب الآن وفي كل الأزمان بالشروط المذكورة وأي دافع وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة السنة الصحيحة نعم نعم قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نعم الحمداني حدثنا أبي عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الملك ابن أبي سليمان نعم عن عطاء دقى عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله دقى جابر بن عبد الله قال ابن أبي سليمان شيني ميسرة الأذر الأرذمي نعم ya ce na halarci sallah tare da annab sallallahu alaihi wasallam ranar idi sai ya fara yin sallah kafin hudu ba ba tare da kiran sallah ba ba tare da ikama ba sannan ya tashi sannan ya miƙe yana mai wato jingina a jikin yana mai Ah, ya za a ce mutawakki yana mai dogara yana mai dogara da bilal ya yi umarni da tsoron Allah ya kwadaitar a kan ɗa'ar Allah ya yi ma mutane wa'azi ya kuma tunatar da su ya wa'aztar da su sannan ya wuce har sai da ya zo wajen mata sai وذكرهن سي مسو وعزي يا مسو كما تناتروا وقال kun gane bambanci tsakanin wa'azi da tunatarwa ko? eh shi wa'azi a tsoratar da mutum akan a gaya masa abin da zai tsoratar da shi shi ku tunatarwa a tunatar da shi abin da zai amfani shi saboda haka kowane wa'azi tunatarwa ne amma ba kowane tunatarwa ba ne yake wa'azi hmm. jazawullahu khairan abin nan ibn ashur shi yi wannan tambayin tunda sun zo tare waje aka fi hazihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin sai kawo tafsil tsakanin almau'iza wa dhikra amin Allah bari mu ga abin da Ibn Hajar ya ce akan wannan maganar ta ta نعم عطاء ابن أبي رباح إيه إيه ديشيني ديشيني اه. ولهذا قال آه، ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك ولهذا قال إياب لم يقل بذلك غيره أما النووي فحمله على الاستحباب وقال لا مانع من القول به إذا لم يترتب على ذلك مفسدة Eh, na'am mhm. eh, sannan ya miƙe yana mai dogaro a jikin wato da bilal ya yi umarni da tsoron Allah ya kwadaitar a kan ɗa'arsa ya yi ma mutane wa'azi ya tunatar da su sannan ya tafi har sai da ya zo wajen mata sai ya musu wa'azi ya tunatar da su sai ya ce ku yi sadaka don mafi yawan ku kiraren wato kiraren wuta ne sai wata mace ta miƙe daga wato daga tsakiyar mata wadda take da wato baki-baki a wato a kundukukinta a kumatunta ta ce wato tana da shine wanda yanda ake cewa abin nan pimples ko faƙalat lima ya rasulallah don mene ya rasulallah ya ce domin kuna yawaita wato koke kuna yawaita complain kai kara kuma kuna butulce ma abokin zama miji kenan ƙala ya ce sai suka rinka yin sadaka daga wato ‘ya'yan alhuliya hina daga gwalagwalansu hmm? tashtaki eh, ashika ashika ashakwa kenan hmm. kai kuka hmm. Na yulqina fi thawb bilal min aqridatihinna suna jefa suna jefawa daga wato ‘yan kunnayensu a cikin tufar bilal da kuma ƙawanyoyinsu eh, eh dama shi ne tunda ibn abbas abinda ya halarta ne kuma eh. ibn abbas ai haga wajen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina eh. kuma dai da yake kaga dama dai kuma sallallahu alaihi wasallam yana dogaro da sanda ko baka wajen wa'azi to kenan kaga wannan lokacin ba fito da bakan ko sandan ba sai aka dogara da bila malam mutum ya gode mu na kawo <laughs> wata fa'ida eh cewa wato dogaran za a iya yi ko da a jikin mutum ne ko da ba da sanda ko kausu ba <laughs> wannan yasa daga cikin al'af'alul jibiliya na daga cikin af'al jibiliya dole ne a rinka duba maqasid na shari'a kaga ai kamar abin jilsatul istiraha ne jilsatul istiraha ne an tabi'a ce za ta samu mutum yayi yanzu kaga kwanaki al misali uh, uh, uh, ba ina sallallahu alaihi wasallam babu misali kamar sa amma ina ciwon gwiwa yanzu ko shi ina zo zaman karshe zaman tahiya sai na dan sa hannuna haka dan ba zan iya zama akan inda nake inda nake dagowa na zauna da karfi na yanzu na tashi sai na dan sai na dan hada da hannuna nan dan ya rage nauyin eh yayi supporting to zai irin wannan inda a ce a shari'u ne yake haka kaga sai a ɗauko wani a cikin hai'ar sallah hmm? ta kuma abu ne wanda yake aka yi shi saboda hali kawai shi sa fuqaha suka bambance tsakanin sunna ta shari'a ta tashri'iyya da kuma sunna jibilli fi'il wanda yake jibilli ne jibilla ce take kawo shi ɗabi'a ce hali ne yake kawo shi hmm? to dole sai fuqaha masu duban ma'ani su ne suke fitar da wannan eh masu tsinkaye shi yasa nan ne wato shi yasa din su maluku Allah ya kara musu rahama eh, su ne masu irin wannan a halin zahir ba ruwansu kuma shi ne yanzu ɗin ai yanzu kaga yawanci yawanci waɗanda suka yi ta taima hadisai hidima ai duk suna karkata zuwa ga halin zahir eh, saboda ganin nusus da suke ga sun gani kuma alfuqaha ba su faɗe su ba saboda sai su rinka ganin su kan cewa waɗansu af'al ne na sunna wanda aka ba a kawo su ba bayan ku fuka haɗin koda sun gansu su sun musu taujihi wanda yake duba ya zuwa ga alma'ani da suke duba da kuma almaqasid na shari'a na'am ala wa haddathani ibn rafi' ai akwai akwai babu tarjuma babi anan wa haddathani muhammad ibn rafi' kuma muhammad ibn rafi' ya zanta mun hadisi ala haddathana abdul razzaq na'am ibn jurayj ya zanta mun karanta hadisi a wajensa ya ce a tsaya ya karanta mana hadisi daga abdullahi ibn abbasin da kuma jabir ibn abdullahi al-ansari kaga ya rawaito hadisin kaga nan ya hada su dusu biyu suka ce ba a kasance ana kiran sallah ranar karamar sallah wala ranar babbar sallah ba sannan na tambaye shi bayan wani lokaci akan wannan dai sai ba ni labari ya ce jabir bin abdullahi ya ba ni labari cewa babu kiran sallah ranar karamar sallah lo yayin da liman yake fitowa da wala bayan ya riga ya fito babu ikama babu kiran sallah babu wani abu babu kiran sallah a wannan rana babu ikama <laughs> <laughs> eh, isa matuƙa wajen inkarin abinda ok na'am na'am قال حدثنا عبد الرزاق نعم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء نعم أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له cewa Abdullahi bin Abbas ya tura ya zuwa ga Abdullahi bin Zubair farkon da aka yi masa baya. lokacin bayan mutuwar Muawiya kenan. Ba kasance ana yin kiran sallah ana yin azan ana yin kiran sallah domin sallah ranar idi ba da haka kada ke kiran sallah ga sallar idi ya ce ibn zubair a wannan ranar bai yi kiran sallah da sallar idin ba kuma ya tura zuwa gare shi tare da wannan ita hudu ba fa ana yin ta bayan sallah ne kuma haka da aka kasa wannan shine haka aka kasance ana yi ya ce sai ibn zubair ya yi sallah kafin hudu ba ga yadda Allah ya tsare addininsa su banu umayya sun canza wannan su sa a yi kiran sallah da sallar idi kuma su yi hudu ba kafin a yi sallah saboda in suna yin hudu sun ga cewa ana yin saboda suna tsawaita hudubar in suka kama hudu ba bayan sallah mutane sai su tafi sai a fashe a kyale su to saboda haka sai suka rinka yin hudubar kafin sallah dan azan dole dai in ka zo sai ka saurara dan kai sallah to kage shine ibnu abbas shi kuma ibnu zubair da yayin dan nasiha sai ya tura masa wannan dan saboda abin zai kai da har za a iya mantawa tunda shekaru nawa mm, shekarun da yawa sai mm. eh, sauraron hudu ban ba wajibi ba ne mm, a haka fuka suka ce tunda ba shi da alaka da sallar ai to kaga dai duk wannan yake nuna kan cewar banu umayya irin abubuwan da suka yi waɗanda suke ya saba ma ya saba ma sunna duk da mulkin da suke da shi ba su tabbatar da ba a basu ba ba su an yi ta musu inkari kuma abin da ya wanzu shine ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da 'yan shi'a suke nuna kowace ina nana ta wannan wannan tarihi shine shaida ne akan wannan su 'yan shi'a suna cewa duk abin da ahalus suna suke yanzu banu umayya ne hatta hadisai din ma da aka tattara banu umayya ne suka ce ga irin hadisan da za a tattara ainihin hadisai na gaskiya da suna ta gaskiya tana wajen ahalul bait hmm. su a tunaninsu haka suke nuna su ɗora mutane kuma wanda bai san tarihi ba ake nuna haka ake nuna masa da wanda bai karanta hadisai yana ganin irin waɗannan waƙa'a ɗin ba tunda ai gashi babu ko shakka ba nu umayya sun yi kokari su canza sunna abubuwa da dama da suka yi wanda suke ba hansa abinda duk suka yi ya an rusa shi mm. Mm. malamai ba su yi musu muwafaka ba yanzu jinkirta sallah da suke yi da suke jinkirta sallar la'asar ai tun a lokacin nan haka malamai za su zauna ana yin haka za su zauna a masallaci suna yin sallah a zaune suna ima'i hmm. daga baya kuma abin kaga dole abin da yake shine sunna ta gaskiya ita ta wanzu ya tabbata to da ka taya za a ce wa'annan mutanen su ne za su canza za su sanya mutane su waito hadisan karya hmm. ba zai yiwu ba don gashi suna mulkin amma ga hadisan da ake ruwaitowa cewa ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne to kaga ibnu abbas ne ya tura ma ibnu zubair cewa ba a kasance ana kiran sallah ba saboda ya taso an taso an ga ana kiran sallah amma su sun kiyaye abin da suka gani na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sallah ake yi kafin hudu ba na'am na'am da Hassan ibn Rabi' da Qutaiba ibn Sa'id da Abubakar ibn Abi Shayba to rafazin na Yahya ne Yahya yace akhbarana na'am su kuma sauran suka ce al Ahwas Sallam ibn Sulaim al-Hanafi daga Simak ibn Harbin daga Jabir ibn Samura ya ce na yi sallah idi biyu tare da annab sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba tare da ikama ba ba tare da kiran sallah ba ba tare da ikama ba قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان وأبو أسامة دا أبو أسامة عن عبيد الله دا عبيد الله عن نافع دا نافع عن ابن عمر دا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر شوى النبي صلى الله عليه وسلم دا أبو بكر دا عمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة سنكسن شي سنعين صلى الإيدي كابون خطبة ya ce ya ayyub al ya zanta mun hadisi da kuma kutaiba bin sa'id da kuma ali ibn hujjar dukkaninsu suka ce na'am daga dawud ibn qais daga iyab ibn abdullah ibn sa'ad daga abu sa'id al-khudri daga anna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fitowa ranar abha da ranar fitr sai ya fara yin sallah idan ya yi sallarsa idan ya sallaci sallarsa ya yi sallama sai ya miƙe sai ya fuskanci mutane alhali suna zaune a wurarensu a wurin sallarsu idan akwai yana da wata bukata bi ba'afin da tura mutane wajen wani yaƙi sai ya ambace shi ga mutane ko kuma yana da wata bukata wadda take da wani wannan sai ya umarce su da ita ya kasance yana cewa yana ce musu ku yi sadaka ku yi sadaka ku yi sadaka mafi yawan waɗanda suke yin sadaka su ne mata sannan sai ya tafi gida sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a haka wato al'amarin bai gushe ba akan haka hatta kana marwan ibn al-hakam har sai da marwan ibn al-hakam ya kasance shine sarki wato har sai da ya zamanto shine yake sarauta sai na fito in ji abu sa'id ina mai rike hannun wato ina mai rike hannun marwan har muka zo wajen sallah sai ga kasir ibn salt ya gina wato mimbari na tabo da tubali sai ga marwan yana bincike hannunsa daga hannuna kamar wato yana ja na zuwa ga mimbarin ne ni kuma ina jan sa zuwa inda zai yi sallah yayin da na ga wannan daga gare shi sai na ce masa ina farawa da sallah sai ya ce a'a ya ba sa'id ai an bar wannan abin da ka sani sai na ce masa kalla ko kaɗan na rantse da wanda raina yake hannunsa ba za ku taɓa zuwa da abin da ya fi alkhairi da abin da na sani ba sau uku sun sarrafa sannan ya tafi an jihatil mimbar ila jihatil Salah. وليس معناه أنه انصرف من المصلى وترك الصلاة معه بل في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة wani ka ji wai wani turika ma hunalika na'am ah, a eh? ba su canza ba a yi suna ganin bin abinda suka samu kula faɗin da suka gabace su su mu'awiyar da su yazid shi ne daidai mm. aka gina mimbari a wajen eh, wajen filin idi ba na'am na ina na harami na makka dai dama tun a zamanin bin zubair a makka a harami ake amma madina ne a filin idi ake to yanzu ne dai kuma suke yin sa cikin masallaci sabanin sunna ne gaskiya na'am kuma akan mimbari suke hudu barba kwarai hmm. kaga a riwayar Bukhari fa'iza a fartafa a fahata ba ƙablar sana faƙultu lahu zayyartum wallahi hmm. faƙal a ba sa'id ƙad zahaba ma ta'alam faƙultu ma a alamu wallahi khairun min ma la a'alam فقال ya الناس لم يكونوا يجلسون da Sala, الصلاة فجعلتها قبل الصلاة <laughs> kaji dalilu hmm. na'am hmm. na'am au to arama to ai shikenan a tunda arama ya rufe ai shikenan tunda arama ya rufe ai sai a a tunda aran ma ya rufe karatu shi kenan subhanaka bi wa na nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa tubu ilayk